بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله بركة mu da يمتي من wannan yammaci na الفرع da رمضان ga watan tara da ɗari hudura da ashirin bayan hudura manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Jiya idan ba manta ba mun tsaya ƙarshen suratul Sawat yau kuma za mu tashi farkon suratul Zumar. Suratul Zumar sura ce wadda take mai jiya kuma ita ce sura ta talatin da tara a jerin surorin Alƙur'ani mai girma tana kunshe da ayoyi saba'in da biyar sannan kuma mustahabi ne karanta ta da dare. idan mutum ya zo yin barci hadisi ya tabbata daga Aisha ummul mu'minin wanda Imam Tirmidhi ya rawaito haka Imam Nasa'i a cikin kitabu tafsir tana cewa wani lokaci annabi yana yawaita azumin nafila har mu dauka baya karbuwa wani lokaci kuma yakan ja ruwa akai akai har mu dauka kwata kwata baya yin azumin nafila sai sannan kuma in ya zo kwanciyar barci da dare ya kan karanta suratul zumar da kuma wato ainihin suratul isra da masu hafi ne karanta wannan sura da dare ga wanda ya sami iko babban abin da surar take karantarwa shine tauhidi kadai ta Allah da ibada shi kadai ba tare da sun ya maka kishiya ba kamar yadda zamu gani a cikin jerin ayoyinka من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الله مدوكك بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب تنزيل مضاف الكتاب مضاف إليه إذا تو خبر لي أنا قدر مس مبتدا هذا تنزيل الكتاب wannan shi ne saukakken littafi min Allah al-Aziz al-Hakim daga Allah wanda shi ne al-Aziz mabuwayi sannan al ko mai hikima cikin al'amuransa. Ina an zalna ilaika kitaba bil haqqi lalle mun saukar da littafi ya zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai girma bil haqqi tare da gaskiya ta'budillah saboda haka sai ka bauta ma Allah mukhlishan lahu din kana mai kefantar da ibada ba tare da ka hada shi da kowa ba maganar cewa alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah ta mai biyu a cikin alqur'ani a wurare da dama kuma galibi idan an kawo kalmar tanzilul kitabi aka ce min Allah sai kaga an tuffanta Allah da tsaya daga cikin asma'il husna ko biyu a hadin kamar nan tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim غابر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وإنه لتنزيل هكذا duk inda aka kawo tanzil sai ka ga siffanta Allah ko da al ko da al-hakim ko da al ko da hakim da hamid a hada da juna domin yin siffantuwar na kamala sannan aka ce kitaba a wadansu wurare alaika akwai bambanci kwarai da gaske tsakanin fuskantar da zance zuwa ga annabi a kawo lafazin ilaika da fuskantar da zance zuwa gare shi a kawo lafazin alaika malamai suka ce idan kai izina za ka iji cewa duk abin da aka ce wa annabi ilaika sai ka samu wani wajibi ne da aka ɗora a kansa amma idan an ce alaika sai ka samu an yi masa rangwame a ciki galibi ba shi abin ya shafa ba Allah ce laisa alaika hudahum ولكن الله يهدي من يشاء ما أنت عليهم بوكيل ما جعلناك عليهم حفيظا haka za ga alayhim alayhim da ake kawowa ko alayka da ake kawowa ana ture nauyin ne da kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma idan an ce ilayka to an fuskantar da wajibi zuwa gare ki kenan inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq lalle mun saukar da littafi zuwa gare ka tare da gaskiya da haka ba ka Allah mukhlishan lahu din tana mai kebanta su da addini shi kaɗai ba tare da ka sa masa abokin tarayya ba. ألا لله الدين الخالق والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون التي ألا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ku saurara ku ji lillahi dinul khalis ke fantaccen addini na Allah ne shi kaɗai ke tantance abin da ake nufi da ke fantaccen addini addinin da mai shi ya kyautata niyya cewa baya bukatar sakamako wurin kowa sai Allah to irin wannan ne addinin da Allah yake so irin wannan ita ce ibadar da Allah yake so sannan ya zanto yanayin aikin da aka nufa Allah ɗin da shi ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. zai na ka min dunihi auliya waɗanda suka riki wani Allah a matsayin auliya a majibin talamarin a matsayin waliyan a matsayin waɗanda ake neman ceto wurinsu in ka tambaye su me yasa suka yi haka ga abin da za su ci? ma na buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa ma na buduhum da dai ba ma hotsa musu dan wani abu illa li yuqarribuna fa sai dai kawai dan su kusatar da mu ila Allah zuwa ga Allah zulfan wani kusanci na musamman wato zulfa din nan kamar shine maf'ulun mutlaq na li yuqarribuna sai dai ja'a min ma'anahu laysa lil lafzihi dukan ce qa'ada qu'udan sai zanto maf'ulun mutlaq min lafzihi amma idan ce qa'ada julusan ya zanto maf'ulun mutlaq min ma'ana ma'anahu la lil lafzihi yuqarribuna ila Allah qurbatan da haka aka ce ya zama mafulun mutlaq min lafzi amma bi yuqarribuna ila Allah zulfa ya zanto mafulun mutlaq min ma'ana la min lafzi لأن قربة وزلفة بمعنى واحد abin da suke cewa ma na guduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba komai yasa muke bauta musu ko muke roƙon su ba dan su kusanta mu zuwa ga Allah idan Allah Allah yahkumu bainahum tsakanin a ranar zafin kiyama fi ma hum fihi duk cikin abin da suka kasance suna sabani a kansa sannan ya sake cewa inna Allah la haɗi man huwa kajibin kafar lalle Allah baya tirar da wanda ya kasance kajibin matsalici kafaru mai yawan kafircewa a fakaice wannan na nuna dukkan wanda ya rike wani mai ceto ce wani zai cece ni a gobe kiyama matukar ba nufin Kur'ani ne ya nuna ceton nasa ba ba hadisin manzan Allah ne nuna ceton nasa ba kai ne ka nada da kanka to abin nan da kai ya zama ƙarya kuma nau'i ne na kafirci saboda karshen aya Allah ya ce inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffa saboda galibi waɗanda suke rikar waɗansu a matsayin masu ceton ai ba Allah ne ce za su ceto ba kai ne kawai kake ka zaton cewa zai fito? wannan da san naka sai ka bai shi ya zama ne. har kake kiran mutane su nemi kanka. zato ya zai zama yake ne inna zanna la yughni na al-haqqi shay'a da haka Allah ke cewa wa yabudun min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula yatfara'una inda Allah suna bauta wani wanda ba Allah ba wanda ba zai cutar da su ba ba kuma zai iya amfana da su ba har sai ka ji suna cewa ai waɗannan su ne masu ke mu gobe a gaban Allah Allah ce kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wa la fil ardh yanzu kuna baiwa Allah labarin wani abu da baya da masaniya a kansa a kama ne ko a kafa yaya aka kuka san za su yi ceto bayan ba Allah ne faɗa ba yanzu ilimin kariya ke na Allah kuna sanar da shi su wani za su yi ceto ba tare da shi ne ya faɗa ba ko ku kaga wannan kawai ta harshe ne gare su faɗa musu wannan magana لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصالح واصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفور لو أراد الله أن يتخذ ولدا دا أتي الله ينا نفن يرجع أكما min ma ya مما يخلق ما يشاء da sai ya zaɓa cikin abin da ya halitta na ɗin yin halitta sai ya zaɓi ma ya kawo abin da ya ga dama da ku za ku jingina masa ba mayar da martani ne ga yahudu yaya za ku jingina ma Allah ɗa ne annabi mayar da martani ne ga kirista yaya za ku jingina ma Allah ɗaci ne annabi isa mayar da martani ne ga su kafiran larabawa na lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya kuka jingina ma Allah ya'ya mala'iku waɗanda suke bayi ne na Allah suka mai su a matsayin ƴaƴa na Allah ma'ana idan har Allah na sa da karɓa da cikin halittar su zai zaɓo ne ya mayar da shi ɗa ya yi banninsa, amma ba haihuwa zai dan ya fi ƙarfin ya haihu inda a ce zai yi ɗan ma da shi da kansu zai ba ku ne za ku ba an gane ku da safa min ma yakhluqu ma yasha sai ce subhanahu amma sarki ya tabbatar masa ya fi karfin ya riki ta hanyar haihuwa ya fi karfin ya riki kuma ta hanyar tabanni huwa wallahu al-wahid qahhar shine Allah dai al-qahhar wanda yake komai rinjayi daya ɗayan Allah da baya da abokin tarayya cikin sama ko ƙasa خلق السماوات والأرض بالحق shi ne ya halitta mai, kuma shi ya halitta sai guda bakwai bil haƙi ta hanyar gaskiya da adal ta hanyar hikima cikin halittar su yukawwiru al laila 'ala nahari yana lullukar da dare akan yini yini na nan da sai duhun dare ya zo ya suturce shi wa yi an-nahara 'ala al-layl kuma yana lullukar da yini akan dare dare na nan sai ga yini kuma ya zo ya kuran yadda shi ba a ganin sa duk wannan Allah ne ya kawo shi an gane ko lailan nahara. Ya يغشي الليل Wannan يطلبه حديثا ومن حين يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر kuma shine ya hore wa mutane rana da suke fitowa da haskaka mana duniya mu amfana da zafinta mu amfana da haskenta wal qamar kuma shine ya hore mana wata da ke haskaka mana duhun dare kullun yajri li ajalin musamma kowane daya cikin dare din nan ko kuma cikin rana din nan da wata yana gudana ne zuwa lokaci sannan ne da Allah ya iyakance masa ala ku saurara ku huwal aziz shi Allah ne al aziz gagarau wanda babu abin da ke gagararsa maguwayin da ba abin da ke fuskararsa. al ghaffar kuma nan ta ne mai yawan gafartawa ga dukkan waɗanda suka fake zuwa gare shi bayan sun yi laifi suka nemi cewa ya yafe musu shi Allah in ka ji tsoron ba ka gudu sai dai ka sake komawa zuwa gare shi dan babu inda za ka je ka guje mu sai ke ne خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا uku da gare guda daya shine ran annabi adam alaihi salam sun thumma min ha zawjaha sannan kuma ya halitti matarsa ha daga gare shi wannan ran wato shi annabi adam daga wani bangare ne na jikinsa aka halitti matarsa hawa wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj kuma ubangiji ya halitti dangin dabbobi guda takwas domin ku anzala lakum wato ya halitta kenan domin lafazin an zala yana zuwa da ma'anar saukarwa ba ma nan gurin abinda malamai suke cewa wato min tasmiyatu shay'i bismi sababi sababi min babi tasmiyatu shay'i bismi sababi sababi abin nufi sun dabbobin nan guda takwas shanu tumaki rakuma da awaki kowanne mace da namiji ba su ne takwas ba ثمانية أزواج من الذهب اثنين ومن الماز اثنين كان كويس ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ne قدا takwas. daga ina aka halitte su ubangiji ya halitte su daga kudurarsa sanadin rayuwarsu ciyayi da ke fitowa daga cikin ƙasa sanadin rayuwar ciyayin da ke fitowa daga ƙasa ruwan da aka saukar daga sama shi yasa sai aka ce wa anzar lakum min al-an'am samaniyat azwaj kamar dabbobin an saukar muku da su daga sama abin nufi sanadiyan sanadiyan rayuwar dabbobin daga sama aka saukar da su domin sanadiyan rayuwar dabbobin shine cin ciyawa sanadiyan fitar ciyawa shine saukar ruwa daga sama wa anzala lakum min al-an'am samaniyat azwaj yakhluqukum fi butunikum mahadikum ubangiji ya halitte ku kowa a cikin cikin mahaifiyarsa khalqan min ba'di khalqi halitta bayan halitta wallahu khalaqakum atwara ubangiji ya halitte ku zango zango ko ba haka ba ya ayyuha an-nas in kuntum fi rajin min al-ba'd fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرهام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرجل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بديل ذلك بأن الله هو الحق wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wannan shine zangon halitta din dan adam na farko daga turbaya daga nan gurin kuma sai zango na farko ya zama dugon mani zango na biyu ya zama wato gudan jini daga nan sai tsoka daga nan sai kaza sai kaza kamar yadda suratul hajj ta bayani kamar kuma yadda wato suratul mu'minin ta kawo abin a bayyace wato zango daidai har guda bakwai ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين wannan shine khalqan min ba'di khalqin halitta bayan halitta fi zulumatin salat cikin duhu guda uku duhu na farko duhu na mahaifa duhu na biyu duhu na almashima wato shine rigar da suke rufe jariri wanda kowa idan an haifi shi an yage masa ita sannan duhu na uku kuma shine kasance wata a ciki kalkan min ba da kalkin fi gurbatin salat duk wannan dan Allah ya maka gata ya baka tsaro na musamman kuma ya samu maka da wata masana'anta a ciki da take tata ta kalata daga abin da mahaifiya ke ci ta a shigar maka da shi ta hanyar cibiya daga nan har yi zuwa lokacin da za a haife ka ana haihuwar ka wannan bututun na cibiya ya gama amfani da haka farkon abin da ungozo ma za su yi bayan ka yage maka riga sai ta yanki yanzu kuma kana bukatan ka ci daga baka sai Allah ya don maka madara wanda ke khalisan sa'iban li sharibi duk daga jikin mahaifiyarka kai tun kana dan tayi baka isa komai ba baka san komai ba wannan nono da zai fito in lokacin zafi ne sai ya fito da sanyi dan ka ji daɗin hadiya in lokacin sanyi ne ya fito da mutu dan ka ji daɗin hadiya wa ya ma maka shi a lokacin zafi wa ya ma maka shi a lokacin zafi ubangiji ala fa tabarakallahu asma khalqi khalqan min ba'di khalqin fi zulmatil thalath zalikum rabu rabbukum wannan wanda ya buka wannan shine Allah ubangijin wanda baya bukatar sa masa abokin tarayya ya maka wannan hidimar shi kadai sai ka dauka kuma su biyu ne ko su uku daga baya Ya ya aka yi zama uku ko ya aka suka zama biyu lahul mulku man mulki gaba ɗaya na shi la ilaha illahu babu wani abin bauta duka ga tantan shi wa anna tusrafun dan ne ake kautar da ku daga tafarkin gaskiya alhalin kuna da hankali in takfuru fa inna allaha ghaniyyun ankum idan kun sai ma Allah kun yi saurin kai duk ku yadda da jawabin da yayi a baya ba fa inna allaha ghaniyyun ankum Allah mawdaci ne baro. wala yarda li ibadihi al-kufr da dai ba yarda wa bayin su fi kafirci ba idan suka yi kuma kafircin baya cutar da shi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا haka Allah ce da duk duniya tun daga farkon ta har mutum da aljan zanto mafiya munin zuciyar wani mutum daya a ce kowa zuciya ta rin taurarewa ta zama kamar ta fir'auna to haka mai rage komai daga cikin mulkin Allah ba fa kafaru wa tawallu wa sadana Allah wallahu na alim duk sai kafin da suka jiya baya Allah kuma sai zama ba da ba ruhi wallahu ghaniyyun An antum su fuqara ila na? ku ne mabukata zuwa gari wallah wallahu gani na ne da haka dan mutane sun bujire da cikin da Allah komai ba haka annabi Musa ya faɗa tun da haka yanzu kuma qur'ani ke faɗa wa qala musa in takfuru antum man fil ardi jami'a fa inna allaha la ghaniyyun hamid inda za ku bijire ku da dukkan wanda ke kan banka kan gaba daya to Allah mu da shi wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda bayan su ke kafirci ba wa in tashkuru yardahu lakum inda za ku godiya da lilli inda za ku tabbata da ibada to zai yarda da wannan gare ku wala tazru wazratun wazra ukhra wata rai ba ta daukar laifin wata rai duk wanda ya laifi na shi kuma ila rabbikum marjiukum sannan zuwa ga ubangijin ku ne makomar ku take ranar tashin kiyama wa yunabbiukum bima ta ta'malun sai ya labarta muku abin da ko kusan kuna aikatawa innahu alimun bi dhati sudur lalle Allah masani ne dangane da abin da ke cikin zukata yake وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وإذا مس الإنسان ضر إذا وجدت تاتك بالأدم ga ɗabi'arsa da arar bahu sai ka ga ya kira ubangijinsa muniban ilaihi yana mai komawa zuwa gare shi ثم إذا خوله نعمة سنة إذا الله يباك وتنعمة منه دقريشي نسي ما كان يدعو إليه من قبل إيه من تاد أبن دي كتن سينا كلا الله زوى بريد جاءتا وجعل لله أندادا سيكا يسن يما الله كيشيوي أبا بمبوتا ليدل عن سبيله دومين يتامدا من كوتد متامي لك تفرقين الله to dan adam din da yake irin wannan halayya sai Allah ya ce da shi kul kace da shi wannan mutum wa matta'a bi kufrika ka dan more da kafircinka kalilan kadan shine tsawon rayuwarka ta duniya innaka min ashabin nar gobe kiyama kai kana cikin ma'abuta wuta wato da yawa daga cikin mutane akwai wanda in yana cikin tsanani zai bauta ma Allah amma da zarin yalwa ta zo sai ya kangare sai ya kankare ma ubangiji to shi ne Allah ke cewa dukkan wanda yalwa suke sa ya kankare ya kangare to ba jin daɗin da zai na duniya ta taitacce ne shekarun ba su da yawa zai zo za su zo su mutu mace ne shi ko namiji da mace abin kufur dan jira din kafircin ga kaɗan in so kake ka da inji innaka min ashabin nar karfe dai kai kana cikin mabukan أمن هو خالق آناء الليل وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون yatawo ulul albab amman huwa qanitun yanzu wanda yake qanitun mai sa'a ga ubangiji mai sa'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana allahi a lokuta na dare ya ji dan mutaiban za ka samu yana mai juda za ka samu yana mai tsayuwa yana yawaita kiyamun laifi. yahzarul akhirah yana jin tsoron lahirarsa cewa me zai je karar wa yarju rahmat rabbi kuma nan take na fatan ramar ubangijin sa wanda yake wannan halin zai yi daidai da wanda ba haka yake ba da aka kawo kishiyar shi mutumin kirki sai aka manta da kishiyar mutumin banza ba a ambaton shi dan bai cancanta ya shiga cikin jerin ambatu ba shi yasa aka ce wa bai rubi hadu tamayyuzul asiyar in da an mutu kishiyar ba za a gane sai an ce wani na sama to kishiyar sai na ina haka da zarar an ce haske kowa san kishiyar su shine duhu dama ko ba su da kishi da sauki hagu amman huwa qanitu qanit ko ka ce mai yawan da'a ko kuma ka ce qanit mai jin tsoron Allah cikin sallar sa kamar yadda waɗansu malamai suka fassara alladhi yakhsha Allah fi salatihi alladhina hum fi salatihim khashi'un kina yanzu wanda yake cikin irin wannan hali sajidan wa qa'iman gashi da yawan sujuda da tsayuwa shine sallar dare yahdaru al-akhirah yana jin tsoron lahira wa yarju rahmat rabbi wannan shine alamar mummuni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je duba wani mara lafiya sai ce wani hali ka samu kanka a ciki sai ce wallahi halin da nake ciki ina jin tsoron zunubai na da na aiwatar ina ina wuce ina jin tsoron faɗa cikin ta duk da haka ban tsebe tsammani daga ramar ubangiji ba ina sa ran in samu ramar ubangiji in ni tana ɗan ayyuka na in ni tana kalmar shahada ta ko ba na fitar dare amma kuma nan take ina jin tsoro sai manzo Allah ce babu yanda za a yi waɗannan al'amuran biyu su taru ga bawa yana daidai halin da kake cikin dab da mutuwa ba sai Allah ya amintar da shi daga abin da yake jin tsoro ya kuma ba shi abin da yake fatan samu shi yasa dukkan ibada ta duniya ana gina ta ne akan alkhawf war raja alkhawf min ikadillah war raja min wasi'ir rahmatihi wato fatan samun ramar ta jin tsoron azabarsa duk ma wanda yake ai mu mun hau da mun tsira ai mun hai to daga nan ne fada kan mai hai ko ina ba yadda ba a san ka dauka cewa ka hai ko ba a san ka dauka cewa zubin ka yayi yawa Allah ba zai karɓi tubanka ba ko ka tuba na ka kana tsoron Allah kamar da ayar da ta zo ba kullum ake zanto da ka a kai kana sa rai kana kuma dutse duk mutumin da yake wannan kaga ba zai bayar kansa garanti ba wallan sana ila mun cewa wani ka shi yasa duk waliyan da ake kawo waliyi ne muka ce san mu tantance wani ba dan inda sun tantance waliyi da sun tsoraci Allah amma tun da suka ce su a zo ma za su fito ni in za ka ce za ka fito ni bayan kana jin tsoron kai kanka za ka fada sai bayan ka bayar kanka ne garanti sannan sai ka ce za ka yi ne za ka fito ni a sayyidina abubakar duk da ibadarsa mutum goma annabi ya gana cikin hadisi yace abubakar fil janna wa umar fil janna usman fil janna ali fil janna azubair bin awwam fil janna mutum goma sai da nisa fa ta zuwa karshe tare da haka abubakar ya ce ko kafar dama ta ga hankali baya kwanta sai ta hagu sai ita fita shi ibn abubakar ke dauka yace ne wannan da za a zauren kawai ko dan aljanna ne ya ce wani katin turbi komai ne zai yake abu ta kaho ya shiga aljanna Allah ya kamata mu tsoraci Allah mu daina wargi mu daina yaudaran kanmu ko mu yaudar mutane wanda suka amince suna son mu koya musu addini saboda haka ya yadar al'akhirata wa yarju rahmat rabbi qul kace hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun shin waɗanda suke da ilimi za su yi daidai da waɗanda ba su da shi waɗanda suke da ilimin sanin Allah za su yi daidai da wanda ba su da wannan ilimin na sanin Allah wanda suke da ilimin cewa duniya ta ke tacciya ce lahira ce da wamammiya za su ji da wanda baya da wannan ilimin waɗanda suke da ilimin halal da haramun don su aikata halal ɗin su ne sun ci haramun za su ji da wanda baya da wannan ilimin haka malaman tafsiri suka fi suna ko ku ce wancan ko ku ce wancan ko ku ce wannan duk aya tana ɗaukar maloli inna ma yatazakkaru ulul albab dan dai ma abuta hankula ne kake suke ɗaukar wani sun shiri قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب kulka ce ya ibadin ladina amanu ya ku bayina waɗanda suka yi imani idda ku rabbakum ku tsorata ubangiji ku kiyayi Allah ku kiyayi ukubar Allah ta hanyar aikata abin da yake da barin abin da ya hana lil ladina amanu fi hadhihi dunya hasana insani zai tabbata ga wanda suka yi insani a nan gidan duniya ma'ana lil ladina na ga wanda suka yi insani fi hadhihi dunya nan duniya hasanatun wato suna da hasana fil akhirah gobe kiyamati lil ladina ahsanu husna wa ziyada wa la yarhabu wujuhahum qatarun wa la dhilla ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wa ardu allahi wasi'a kasar Allah mai yalwati in kana nan an hana ka addini hijira ka je inda zaka bauta kama ubangiji sai idan ka tsaya a inda baka samu daman bautar ubangiji ba yayin da kake da daman kai hijira din take yi daɗin gidan da kake zaune hana ka hijira daɗin gari zama cikin dangi ya na ka hijira ka tsaya cikin sabo ba ka je inda za ka bauta ma Allah ga yadda yake ko? to idan mala'iku suka yi ɗaukar ranka sai sun goranta maka alam takun ardullahi wasi'atan fa hajru fiha هناك ما وهم جهنم a مسيرا da haka da Allah ce wa ardullahi wasiya tana da yalwa idan an matsanta ma a nan gurin motsa ta idan an matsanta ma a can kan kare matsawa ta inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi hisab domin dai waɗanda suke da hakuri za a cika musu ladan su ba tare da lissafi ba ko lissafi ba a yi duk mai hakuri wajen bin Allah mai hakuri wajen barin sako za a cika shi cika masa lada za a cika masa ba tare da lissafi ba haka wanda yake da hakuri wajen abin da Allah ya jarrabe shi da shi na rayuwa bai yi rashi ko kururuwa ba shi ma za a cika masa ladan sa ba tare da lissafi ba. عبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن أصيت ربي عذاب الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين قل كتي إني أمرت أن أعبد الله لي أن أمرتني من بوت كام الله مخلصا له الدين إنا ميتيقا تدكا الدين إليك دومن الدين إن يجب تكون نوعي تكون نوعك إبادة يجب تكون مسألة تكون مسألة للدين أو أمرتني إني وأن أبي إني ليش in kaza in na faɗa ne a basu kaman zikiri in kudurce in na kudurcewa ne a zuci kamar imani duk in yi shi domin Allah shi kaɗai in ke kwance masa addini aikin aiki ne Manzan Allah ma an umarci da ya kula su ballan sana wani sa wa umirtu bi an akuna awwalul musulmi kuma an umarce ni in kasance ni ne farkon musulmi masu miƙa wuya abinda wannan aya take nufi annabi shine farkon musulmi a zamanin sa ba wai ne farkon musulmi ba a duk duniya kamar da waɗansu masu sarrafa fassarawa suna kafa hujja da irin wannan ayat sai ai annabi shine farkon halitta da wani hadisi wanda suke danganta yana cikin imamu mu'jamu tabarani ne hadisi ne mawdu'i cewa farkon halitta shine hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da ibi ne hadisi wanda yake na asali farkon halitta shine alqalami Allah ya halitta shi yake yi rubutu yake mai zan rubuta yake rubuta duk abin da zai faru daga nan har kiyama ta tsaya wannan shine akida ta gari farkon halitta shine alqalami amma manzan Allah shi ne farkon musulmi a cikin al'ummarsa dan wahayin da aka mutu sai da ya gaskata sannan ya kira wani kuma ya gaskata wa mutu li an akuna awwal muslimin dukkan annabi a zamanin su shine farkon musulmin mutanen zamanin sa shi yasa da nan Musa ma ya zai shi ne farko dubu tubtu ilayka wa ana awwal mu'minin kaga ya shi shine farkon mu'mini da aka sai ayyuba ya zai ce da mutanen sa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب kun ka ce da su in liya kafu yana kai su rabbi ni ina jin tsoron har na saba wa ubangiji na azabu yawmin azim ina jin tsoron azabar wani ne mai girma kun ka ce da su Allah a'bud Allah kadai zan bauta ta ma aka gabatar da ma a ka'idan jerin larabci a kawo fi'ili ne maf'ulan bi maf'ulan bi shi ne a ƙarshe yayin da duk aka kawo shi daga farko to akwai wani nau'i na uslubi da ake son a tabbatar da ɗaukar hukunci a kansa da ya ce kun a abudullah ina bauta ma Allah wannan baya kore ya bauta ma wani amma da ce kunillaha a abu sai Allah kadai zan bauta ma idan ba zai bauta wani ba an gane ko mukhlisan lahu dini ina mai kebance addini na gare shi babu duma tutun min duni amma ku da ko kan gare ku je ku bota wa duk abin da ko ga dama wanda ba Allah ba kun ka ce da su innal kafirun alladhina qadru anfusahum kana dai hasararru su ne waɗanda suka hasarantar da kawunan wa ahlihim suka gadar wa iyalin su hasara yawmal qiyama ranar tashin kiyama su ne kafirai su ne kangalarru da suka bi tafarkin da ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ba suka ba hanyar ba da ba su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan sun tabar da kawo nasu sun tabar da zuriyar su da suka bi su kan wannan ala ku saurara ku ji zalika huwa al-qur'an al-mubin wannan ita ce hasara da bayyana لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون لهم من فوقهم ظلل للي أتمد سوء أكوي إلوى من النار كوتا abin ne da kamar inuwa amma sai an je sai a gaba inuwa ba ba in falko ila ma kuntum bihi tukazzibun in falko ila dhullin zi salati su'ab wata inuwa ce wanda suke da kusurwa guda uku ko da a ilimin handasa na injiniyarin ta bangaren gini duk ginin da yake da kusurwa guda uku baya da inuwa shi yasa da Allah ce in taliku ila zillin bi salati tu'a ku je ga wata inuwa ne mai kusurwa guda uku da suka je sun tarar da inuwa suna zuwa la zalilin wa la yughni min Allah innaha tarmi bi sharrin kal qatr fa annahu jimalatun sufr to shine nan gurin ubangiji ke cewa lahum min fawqihim zulalun min an-nar wa min tahtihim zulal Kama da su akwai wani irin mulki na azabar wuta haka kasa da su akwai kuma azabar wuta dan zulal din nan ba ina ba ba wani abu ne mai kama da girgije wanda kawai azaba ce a cikin zafi zalika yukhawwifu Allahu bihi ibada wannan shine abin da Allah ke tsoratar da bayin su tun su tsorace shi su umarninsa ya ibadu ya ku bayina fatakun ku tsorace da ita Allah الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد والذين له الطاغوت وطن دسك نيسان طاغوت أن يابدو يعبدوها بسيطة سنبوك كما دكا نوئكا طاغوت بقى لا يورسوا وأنابوا إلى الله موسيقى كوما زوا بألا لهم البشرى تطيعوا والنسونا ببشارة هنا ده البشر من مسمى فبشر عباد كيف بشارة قبائلنا أي الله قد أمسيك فبشرهم يمت بشارة amma dan a nuna saboda kuskantuwar su ga bauta ne sa, suka dace ta ba. da tafafin iba allazina yastami'una alqawla sune waɗanda suke sauraron zance fa yattabi'una ahsana sai su bi mafi kyawun sa ulaika allazina hadahum Allah irin waɗannan sune Allah ya shiryar wa ulaika hum ulul albab irin waɗannan sune ma'abuta hankali suna sauraron zance sai su goma tutar sa wanda ake nufi da zance a nan guri ibn azam zahiri yana ɗaya daga cikin istidlalin sa wajen halartar sauraron ka daga da wata ya kasance da wannan aya yake yadda bi ulul qawla kaga ya halatta da kowane zance sai dai wajen ji ne sai mutum sai su yi wani azama amma sun da kan malamai sun yi masa rabi Alƙawun abin da ake nufi da a nan ba dukkan zance ba alqur'ani innahu laqawlun حكم وما هو بالهدف افلم يتدبر القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون ذاك القول او انت الايه يبيو هنا القران ذاك انا ما القول انا نزل القران لان القران يفسر بعضه بعضا القران يستاذن سنه تفسر فيه من ذلك fayattabi'una ahsana sai su bi mafi kyawun yayin da aka ce mafi kyau dukiyoyi nawa zai samu biyu akwai mai kyau akwai mai ga mafi kyau ga mai kyau ga mai mummuna amma idan aka ce mai kyau kijinsa da yaƙi ne ne mara kyau amma idan ce mafi kyau kijinsa nawa biyu da mai kyau da ko mummuna to su bayi na gari su ne wanda suke sauraron Qur'ani sai su bi mafi kyawun to me wannan ke nufi Qur'ani a cikin akwai mummuna akwai mai kyau akwai mafi kyau kenan eh haka ne akwai mummuna jiya mummunar abadi da aka ka fi faji talibu da Allah kun tukuli hun ko ba haka ba ta kama mummunar abadi zina ma abu ne mara kyau wala ta tarbu zina innahu kana fahimtatan wata a kubina. auren matar uba wala na ma naka aba'ukum min nisa illa ma qad salaf innahu kana fahibatan wa maqatan musa duk waɗannan marasa kyau ne da haka bayin in sun karanta ba sa kun wannan me suke ne sun tafi to kuma sai ne sai kyakkyawa menene kyakkyawa cikin alqur'ani farko dai abin da ake nufi da mafi kyau a cikin alqur'ani shine wajibi da mustahabi domin dukkan su suna ginuwa ne karkashin umarni amma abin da yake nufi mai kyau shine abin da yake zarafi ko kai ko ka bari ina ba ta mu ba dan shi zarafi idan kayi shi kaɗai babu lada a cikin ku babu ne a sai idan ka karanta Alƙur'ani, ya kunshi ababe guda nawa uku zanne ne ake so ka bi mafi kyau dai shi ne ya kunshi aiwatar da wajibi da aiwatar da mustahabi kuma shi ne abin da zai kai ka aljanna واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ذاك احسن شيء الواجب والمستحب حسن هم شيء الجائز wanda idan ka aikata ko ka bari ba lada ba zunubi mummuna kuma shine alkhabi an gane ku الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب wai duk so nake inkari cewa dai lafiya ta kalau zai sa nake so in kosar da yunwar ku gaba daya ma'ana dai wannan shine abin da malamai ke faɗa karkashin wannan aya alqawlu bisa ga zance mafi inganci shine an kai dai Allah ya ce afa man haqa alaihi kalimatul azab afa anta tuhidu man fil nar malamai sun yi magana bi anan wadan suka ce afa man haqa alaihi kalimatul azab afa anta tuhidu man fil nar dukkan jumla ɗaya wajen suka ce a faman haƙa alaihi kalimatul azab zaman kanta take a fa an da ce zuman fil nar zaman kanta to wannan da ce ne mafi inganci a man haƙa alaihi kalimatul azab yanzu wanda kalmar azaba ta tabbata a kansa abin nufi in kana da ikon kafin yadda da shi wanda da ikon kafin yadda shi lalata da zai ka zuru rauna a an zama alam tunzurhum a ba an da ce zuman fil nar shi yanzu wanda ya kafa su da wama cikin mutu shi kana da ikon samar da shi daga cikin wuta ba a da ikon yi wani abin da ayat ta cikin ma'ana duk wanda kalmar azaba ta tabbata a kansa fiye da kai tafiye da shi ba za su iya ba duk wanda Allah ya jefa a cikin wuta saboda kafircinsa yadda duk sai ka samar da shi ba za su iya ba la yashudun ladina taqaw rabbahum amma waɗanda suka tsorace ubangijin su suka aikata abin da yake so suka nisanta daga abin da baya so lahum ghurafun mun fawqiha ghurafun mabniyah yawan gurakun suna da waɗansu ɗakuna na cikin aljanna da gidaje cikin aljanna min fauki ha gurakun kuma sama da wannan ɗakunan kuma akwai waɗansu ɗakuna a sama akwai bena yake mabniyatun Ta tajri min tahtiha al-anhar waɗanda kulamu ke gudana a ƙarƙashin su ana haka ayar Qur'ani ta ɗakuna ne ginannu waɗansu sama waɗansu amma da me aka gina su Qur'ani bai faɗa mana hadisi ya tabbata cikin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna wannan ɗakin wani saman wani ɗin lalle matsayi ne ya sa wani ya zama saman wani kun gane da kyau matsayi ne ya sa wani ya zama ya zama saman wani hadisin bukari da musulun kuma ne cikin aljanna in kana da waje kana ganin abin da yake ciki in kana ciki kuma kana kallon wanda yake waje saboda na kayan karau ne ko ba haka ba kayan karau irin wanda baka taɓa ganin su ba da aka ce gaba sai manzo Allah ya ce a'azzaha Allah ta'ala لمن حفظ القرآن وألام الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام ويجي يا ذا الحكم من تاكل لمن حفظ الطعام ومتم da yake sai da miskinai kalaci abinci da mutumin da yake tallafa marasa shi wa alama kalam kuma yake da zunci da dan uwansa musulmi ba ya da bakar magana ba ya da zage zage ba ya da gulma daɗin harshe gari shi wanda Allah ya alkalmi to sai ba sadaka da daɗin kalma sadaka ko ba haka ba wa taba asiyam ne ke bibi sai azumin nazila yau yayi wata rana yayi gobe yayi wata rana yayi jibi yayi wata rana yayi sannan wa sallah bil layli wan nas yam ni zaki ki kulla cikin dare yayin da mutane ke barci irin ka aka fara gawa wannan bakunan Allah za mu cikin shi wa da wannan alkawalin Allah ne la yukhliqu Allahu bi'an da dai Allah ba ya saba alƙawarinsa alam tara anna Allaha anzala min as-samaa'i ma'an فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم tara anna Allah anzala min as-sama'i shin baka da masaniyar cewa Allah shine ya saukar da min as-sama'i daga cikin girgije ma'an ruwa fa talakahu nabi a sai kuma Allah ya shigar da shi cikin idanu na ruwa fil ardi cikin kasa thumma yukhriju bihi zar'an sannan kuma da shi wannan ruwan ne kuma Allah ke fitar da shuka muktalifan alwanuhu wanda launukansa yake daban-daban wani kore zar wani na karkata zuwa ga baki-baki wani na karkata rawaya-rawaya sun mai hidi sannan daga baya sai ka samu cewa shi wannan shukar wato ainihin kuma ya ke kace ya bushe fasarahu musfarran sai ka ga ya zama fasi-fasi sun mai galuhu hukama sannan daga baya ubangiji ya mayar da shi ya zanto ya rinjige cikin ƙasa duk ya lallace inna fi zalika lalle cikin wannan abu ba da zikira akwai tunatarwa da ulul albab ga mabuta an kullu abinda wannan aya take nuna wa ruwan da Allah ke sokarwa a sama wani kashin da shi ake fitar mana da tsirrai wani kashin kuma sai Allah ya ajiye mana shi a kan kasa in mun tashi rijiya sai mu tono shi mu amfana a shi ruwan rijiya asalin sa daga sama ya sauka aka ruwa na bawa wanda asalin sa daga sama ya sauka ko ne aka tono daga kasa asalin sa daga sama ne dan Allah ya tsaka ya nabi abil ardi yanabi a kan na yambowa yambo shi ne idaniya a ruwa Allah ya fitar da ruwan da ya sauka daga sama a an gane ko to kuma yadda yake fitar da yara da ta sake kasashiya ta bushe daga baya kuma ta lalace wannan shi ke nuna kenan dan adam kuma na mutuwa kuma Allah na iya farfado da shi irin da ya farfado da kasashi kasashiya a zaman tara Allah da lil islam shi yanzu wanda Allah ya haskaka masu kirjinsa ya yalwata masa kirjinsa da musulunci wa huwa ala nurin min rabbi ya kasance yana kan haske daga wurin ubangijinsa zai daidai da wanda bai arzuta da wannan ba ba za su yi daidai ba wa wai mun bil kafi ku qulubuhum min dhikrillah azaba ta tabbata da wanda zukatan su suka kike daga ambaton Allah ana ta karanta musu qur'ani amma ba ya canza musu halayen su ulaika fi dhalalin mubin lalle irin wadannan suna cikin fata mabagani الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابعا مثالي تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد Ubangiji ta lafi Allahu nazzala ahsan al-hadisi shi Allah ne wanda ya saukar da mafi kyawun zance mafi kyawun labari kitabun littafi ne ga sunan mutasabihan mai kama da juna cikin ayoyinsa irin yadda can ke da mu'jiza haka nan ke da mu'jiza irin yadda ya an ce kawo suratul baqara ba za ka iya ba haka in mata sa aka kawo inna suna ka suratul ba za ka iya ba dan mutasabihan ne yusaddiqu ba'dahu ba'da wa yusbihu ba'dahu ba'da fil ijaz wal bayan yana kama da juna wajen karfin zance wajen balaga da fasahan harshe da ciki masani kuma ana koko makaratun sa lokaci bayan lokaci bayan Allah na gari kullum suna yawan karatun alqur'ani cikin garin da ranar musamman a waɗannan kwanaki na goma karshe na Ramadan musamman bakwai din karshe da manzon Allah ke cewa in ma ka zama rago baka fara ibada daga goma ba to karka yadda shi din yi shiga ba akan cikin bakwai din karshe tabbas da rashin kadar mun cikin bakwai din karshe wa in nan ne sai mutum ya dace karatun alqur'ani a irin wannan so kuma na amfani idan mutum ya tsaya raka'a ɗaya sai karanta rabin Qur'ani raka'a ta biyu kuma rabi kamar yadda Imam Nawawi ya kawo cikin littafin At-Tibyan fi Adabi Amal fil Qur'an rabi a raka'a rabi a raka'a wato yanzu nan gudun duk irin so mun daba ne muke sallan daren nan ba ji ko ina yasa saboda nasin karatun Qur'anin sa ko da ƴan tawaye da suka zo su kashi ta gida da Qur'ani a hannunsa sun zagaye katangar kofar gidansa an hana su fita lokacin da suka ƙetaro katanga sai matarsa ta kunce gashin kanta saboda larabawa a wancan lokacin suna kimanta dukkan mace wato ta kunce gashin kanta ta namiji ba ta ma'ana ba zai dinga tsaye su ba amma da yake in ka addanne duk wannan ba su za su na bane ba kuma ta afan bai mata suna yi bayyana cikin karatun ƙur'ani, amma su suka yanka shi ne Hassan bin sabit ke cewa dahu bi azmata unwan as-sujud bihi yuqattibu al-layla tasbihan wa qur'ana sunan da bawon Allah alaman sujada ga tana abokinsa Kullum yanki dare ke cikin yawan sallar nafila da karatun alqur'ani mazaniya littafin da ake yawan mai karatunsa منه جلود الذين يخشون ربهم لقد اروا منه جلود الذين يخشون ربهم فاقوم waɗanda ke tsoron ubangijinsu suna makarkata ثم تلين جلودهم sannan kuma fatun nasu kuma su yi sanyi su kyautata wa qulubuhum da zukatan su kuma su kyautata la zikrillah zuwa ga ambaton ubangiji to ta za su yi mai kyautata kuma nan take su yi sauki suna mai kyautata sun an ambatu ta suna yin sauki sun an ambatu ne aljanna kenan sai kasance suna jin tsoron Allah suna kuma fatan samun rahmat ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن سير الله ba kowa ke dacewa da wannan ba sai wanda Allah ya masa gaban kasa yana tsaye da wanda ya gida mata irin wannan Allah ta ba cikin su wa man yudlil Allah subhanahu min had wanda duk Allah ya fitar da shi ko baya da mutsire da shi أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون yattaqi bi wajhihi su al'azab yawm al-qiyama in yanzu wanda yake kare munin azaba da fuskar a ranar tashin kiyama wuta ta yo kansa a tilasta masa ya mika fuskar sa dan taron wannan wuta din daidai yake da wanda Allah ya amintar da shi kaga nan so ake a kuffanta masa munin azabar sai aka ambace ta wanda baya ciki kuma ba sai an kawo maka bayyana cikin amintacci sai dai waɗansu ayoyi sun faɗa maka أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم إن أتى آم بشيك من دام بشيك أيضا تتكون أول ذاك هذا وقيل للظالمين ذاك أنت الظالمين ذوقوا كنتم ما كنتم تكذبون أبين لكم كنتم تكون أيكتا وأنا مبين الأيكي كذب الذين من قبلهم tun kafin su kafaran da sun kaje ta manzannin su fa atahum al'azabu min haythu la yash'urun azaba ta zo musu ta inda ba sa zato fa azabahum Allahu khizya fil hayati ad-dunya sai Allah ya tantana musu wato wulakanci da kaskanci a nan gidan duniya shine a yake su a riba su a mayar da su bayi wal azabul akhirati akbar amma azabar lahira kuma ita ce mafi girma law kanu ya'lamun da ake sanar da su ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي حوز لعلهم يتقون متشاكسون ورجلا كلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا كنتم تختصمون ولقد ضربنا للناس حقيقة من بغى مثالي دومن متاني في هذا القرآن cikin wannan littafi wato wannan abin karantawa shine alqur'ani min kulli masalin dukkan wani dangi na misalai mun buga su la'allahum yatazakkarun domin masu wa'azi qur'anin arabiyya mun mai da shi zanto qur'ani wato wanda aka saukar da gaira zai wajen wanda babu karkata cikin ma'anoninsa ma'anoninsa mai kyau suke la'allahum yattaqun dan mutane su zanto masu takawa daraballahu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakkitun ubangiji ya buga misalin wani mutum fihi wanda cikin gudanar da shi akwai wa abokanan tarayya mutashakkitun masu tsananin husuma da jayayya da juna wa rajulan da misalin wani namijin daban salaman lirajul wanda suke bantacce mallakar mutum daya an yi sauya ni matsala sun za su yi daidai bawa mallakar mutum biyar da bawa mallakar mutum daya za su yi daidai wa ake sa ran zai fi biyan bukatar ubangidansa mallakar mutum daya ko mallakar mutum biyar mallakar mutum daya shi ake sa ran zai biya bukatar ubangidansa amma in sun kai jariya za ka kai yin bukatar su kuma ƙarshe kowa sai ka ɓata masa rai to Allah na buga wannan misalin mai tauhidi da mai shirka din shi mai shirka bawan waɗansu alloli ne ababen adadi yana neman yardan Allah yana neman yardan wani yana neman yardan wani bawan Allah ko mai ikhlasi mai tauhidi yana neman yardan Allah ne kadai baya hada shi da wani kaga wala su zai da shi ne sai ta Allah ta aliya to yani masala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun yawan su wato ba su da masaniya innaka mayitun wa innahum mayitun wai kafirai suke goron kama annabi cewa za ku mutu kowa ya huta ya za ka wa mutuwa idan ka ce zan mutu kai ka huta to kai ci gaba da rayuwa ci gaba da rayuwa ai kan fara sai da wani barazana wuce ne ce masa za ka mutu kai ba afa in yaka fahimul khalidun in kai ka mutu za su dawama ne innaka mayyitun lalle kai ne mutuwa ne wa inna hum mayyitun kuma lalle su ma masu mutuwa ne ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون sannan da ba ɗayan ranar tashin kiyama a wurin ubangijin ku za ku kasa ce masu hikima. Faman azzamu min man kadaba ala Allahi wa kadaba bi sadiqi idu ja'a. عليك في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المؤمنين ومن أظله بعد وفي ذلك يا من كذا ممن كذب على الله كما تقول به الله كريا ya kawo hukunci daga aljihun zai ce Allah ne yake ko manzon Allah mafi zalunci a ban kasa ke wa kazzaba bil haqqi kuma ya gaskata wa kazzaba bis sidqi kuma ya gaskata gaskiya wa kazzaba bis sidqi kuma ya karyata wato gaskiya idan ja'ahu lokacin da gaskiya din ta zo masa alaysa fi jahannama maswan lil kafirin fi jahannama ba ta zanto ita ce makoma ga kafirai ba dan ne ta zama Wannan wallazi ja'a bis sidqi dukkan wanda ya zo da gaskiya wa saddaka bihi kuma ya kaskata shi ulaika humul muttaqun irin waɗannan su ne masu takawa lahum ma yasha'una inda rabbihim kuma suna da dukkan dangin abin da suke so a wurin ubangiji lakum fiha ma tusihi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim duk abin da kuke so aljanna akwai Da abin da kai da'awar a kawo kaza za a ce gashi ina lahum ma yasha'una inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakamako na masu ihsani malamai sun yi sabani wannan zai da'a da shirki wadan suka ce wato mala'ika jibril wa saddaqa bihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mala'ika jibril ya kawo wahayi annabi ya gaskata wadan suka ce wannan zai da'a da shirki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi sayyidina Abu Bakar Siddiq wadan suka ce wannan zai da'a da Allah sallallahu alaihi wa saddaka bihi dukkan sauran mummunan duniya daga farkon zuwa ƙarshe shi yasa dan a nuna maka ma'anar jam'i sai aka ce ula'i a su jam'i ne ke humul muttaquna da mutum ɗaya ne sai ce zalika huwal muttaqi amma ula'i ka humul muttaquna ya nuna ko ma'anar jam'i kenan sai kuma ce lahum ma yasha'una kun yi ne wannan jam'i inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin sai ce ne bi kafira Allahu anhum aswa allazi amilu Allah ya kaddara haka don ya kankare musu munin abin da suka aikata wa yajziyahum ajrahum kuma ya saka musu ladan su bi ahsan allazi kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka aikata ko kuma da mafi kyawun abin da suka aikata sai ko bi'una ahsanahu shi ne zai tuni ne zuwa cikin alqur'ani ina ga sai mu haka abin da daidai Allah ya mu Allah ya gobe idan Allah ya kai mu za mu yi tsotsi na wani kuka gobe in Allah ta za mu tsotsi wannan daga inda muka tsaya har zuwa karshen sura ko da a gurguje ne gobe ita Allah ta mun tsotsi wannan sura sha Allah jibi kuma dukkan tambayoyin ku sanan a jeji za a karanta akwai tambayoyin da suke bukatar bayani mai faɗi sai na jinkirta su akwai wanda suka yi photostat din da suka kai bana na gani da kalubale da yawa wannan ya photostat din littafi wannan ya aiko da littafi wannan ya bugo waya didi Allah za a ji an sa abin da alaikum wa rahmatullahi in ka aka da aka ka aka da wannan